abubuwa ba ruwansu da ya halatta ko bai halatta ba in musulmi ya samu kansa cin wannan me ke hukuncin shari'a a kansa abin da aka tambaya ke amma cewa an halatta ba halatta wannan surutu ya ai kullu ana yanzu ma ai yayi sauki ku masallaci muke sallah shekara biyu ina fama inda zan gyara mutane tsawo in liman ya tsaya aka samu sau daya sai a tsaya farkon sau sha fara bayan liman wannan ya cika wanda zai zo shi tsaya bayan liman wanda ya zo na har sau ya cika tsayawa da nake bayan liman da jawar nan da ja nan sai aka yada wai in ana sahu ba na son jiki na ya taba na mutane shi tsaya ne na wani je na ni kadai ina so <laughs> in aka fara sahu daga dama ya halatta daga hagu ya halatta amma abin da ya fi shi ne daga bayan liman ake farawa wannan ya zo nan wannan ya zo nan wannan ya zo nan dan na gani da ido na a cikin masallacin annabi shek abdulaziz bin baz kusan shekaru talatin hmm. galiman sai zo baya sai wani yana gefe haka a cikin masallacin annabi yana jan shi a nan ya fi kusa da liman kai za ka zo wanne ne ya fi daidai bayan liman to amma ana bincike har yanzu dai sai an samu shi mu an kai kara in ana tsawo ma yana jan kafan sa baya sun kafan su ta tabbata su me ce kafa ta me yake cikin kafa ta <laughs> to sa'an nan kuma da tambaya da aka yi wai ya halatta ko ya fushin ya halatta a shar'ance a koya mutane ilimin jima'i wannan wannan wannan tambaya ta halatta a yi ta eh su kansu waɗanda suka ce a yi ɗin sai ku ce musu inda gaskiya kuke yi kowa ya kawo uwarsa da matarsa da ƴarsa a gwada a fara gwaji sa'an nan sai a san da gaske kuke yi sai a san abin arziki ne ya kawo uwarsa ya kawo matarsa ya kawo ƴarsa a fara gwaji. magana ta kare doguwar magana ce sai an yi ayi yi abin na abin sa'annan kuma surutai ne akwai abin da ke yiwuwa akwai abin da ba zai yiwu ba duk sa'an da ko da a ce federal ta yadda da wannan abin duk saitin da ta yadda aka yi kasashen musulmai kowa za a la'anci duk masu iko su hana sai Allah a ce su kuma sai Allah ya kama sai Allah ya karya su kafin su koma lahira wannan ba matsala ce ta kowa duk tsari da zai yaki addinin ka duk tsari da zai yake al'umma ko kasarka da zai duk tsari da yazo ya taba addinin ka ko al'umma ko kasarka ka yake shi ido rufe Allah zai baka nasara babu wani babu wancan baba duk tsari da za a tsaro kasan larabawa ne kasan turawa ne kasan kasan bakake ne wannan tsari sai ka auna ka gani ya taba addinin ka in ya taba addinin ka ka yaki wannan tsari kai tsaye Allah zai baka nasara a kai amma ana tsoro ana munafurci ana kauce kauce ana kauce kauce ina me zai me kuke bukata makami kuke bukata duk kujeran da kawo sai ka ko an sauke ka duk dukiyar da ka tara sai ka tafi ka barta ko ta tafi ta barka to addini ko yana nan daren da kana tare da shi kenan har ka je ka hadu da Allah madaukakin sarki eh babu taharatu juludil haka ne juludil maita biddibab yace babin da ke bayanin cewa dabba inda mutum mushi ya halatta a ci ya halatta a amfani da wani abinta sosai shari'a ta ce in aka ɗauki fatar dabbar da ta mutu mushi mushiya kenan ko in aka je mai fatar fatar ta karkata misali tinkiya akuya rago sa rakumi wayannan da ake cin naman in suka mutu sun zama mushe kenan ko to za a iya ɗaukan fatar a jeme in an jeme fatar fatar ta tsarkaka to shin ta tsarkaka eh ta tsarkaka za a iya hawa ka a yi sallah za a iya sa abinci a ciki za a iya zuba ruwa a maida shi sarka za a iya salka komai ya halatta a yi to shin ya halatta a ci fatar tunda an jeme ya halatta to za mu gani sha Allah ko ya halatta a yi amfani da shi ko ya halatta ya halatta ya fari da shi ne ko ko ya halatta ya fari da shi har a ci saboda mai haka ce ya halatta a ci ganda fa yanka ragon ake ran yanka dabba ake fatar mushe aka ce mushe eh to ka toshe kunnin ka ya za ka yi ya halatta ci ko bai halatta ba eh, eh. saboda me Mm-hmm. na shi aka ce fatan ayyuma ihabin durat faqad tsahura duk fatar da aka je mai ta tsarkaka eh, to to ne na yi amfani da shi ba na aci ba me fitar da na acin a cikin wannan faqad tsahura eh sai suka ce mushe ne sai ce me a inna ma haruma akluha shin naman mushi ya haramta amma in aka je fatar fatar ta tsarkaka eh? قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ابن أبي شيبة وعمر الناقد وابن عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال an karbo daga عبد abdullahi dan abbas habrul umma Allah kara maka da yake تصدق على مولاتي لميمونة بشاتي wata baiwar maimuna aka ba ta sadakar akuya ko turkiya ko rago ko mai ta sai akuyar ta mutu famar rabi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya shige sai ga mushe fa qala sai ce halla akhadtum ihabaha fanta fantafa'tum bihi sai manzo Allah ce me zai hana ku dauki fatar ku je me ku yi amfani da ita فقالوا إنها ميتة تلك تعي موشي ne فقال سيتي إنما حرم أكلها سيتي أي أم حرم تتشين أم حرم تتشين تني وتشين تني me aka haramta ci Thank you.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 أتيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها لما قال تميزي أنا كوي أمفاني لفاتت قالوا نسبة إنها ميتة قال إنما حرم أكلها كما حديث اللي قباتا إنما حرم أكلها أي وانا سكين وانا ينا وانا مكينا حرم أكلها ya haramta a ci mai إنما حرم أكلها الضمير يرجع إلى الميتة موشي كنا قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب لهذا الاسناد بنحو روايه يونس قال وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحه عن جيف عيسى أعطيت مولاة لميمونة من الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به اسمع نفس آية قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أكتي ميمونة إتكي تبع عبد الله عباس لاباري أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبى تاكسنشي ملكا وإتساشي كما تكون الله صلى الله عليه وسلم فماتت سيتموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها fastamta'tum bihi can yace ku yi amfani da shi na yace fastamta'tum bihi ina mana istamta'tum bihi ku ji daɗi da fata kuma ake nufi da nan kenan amfani da shi ya fada fanta fa'atun biha ko wannan kuma alai fastamta'tum bihi eh a zuba ruwa a ciki yana cin wancan ku yi amfani da shi nan kalmar ta canza kastam kastamta'atun ina mana kastamta'atun ku ji daɗi da shi a yi ado a yi takalmi duk yana cikin inta fa'atun da a yi ado a yi takalmi a yi mazagi a yi balad a yi maɗauri a yi ko a yi hula a yi ko menene yana cikin ku yi amfani da shi ko bai ɗauke ko bai shiga ciki ba nan kuma yace fastamta atum tumbiya ku ji daɗi eh? to waye ce abin jin daɗi ba lalle ne sai an ci ba sai kuma aka ce yin amfani da abu ba lalle ne yin amfani da abu ya cin abu ba ba ya amfani da shi ba eh jin daɗi ba lallai ne kasance cin abu ba to da yace ku ɗauka ku yi amfani da ita yin amfani da abu bai kunshi a ci ba bai eh, kusa ba an haramta cin mushe an haramta cin mushe amma aka ce a ɗauki fatan a jeme a yi amfani da fatan a ji daɗi da fatan Wannan kalmomin me ke fitar da ci a ciki a ah, eh ah. asalin fatar mushe ce aka tsarkake shari'a ta tsarkake aka ce in aka je mai fatar ta tsarkaka to shi ne tsarkaka a yi addini ci ba addini ba ne Thank you. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أي to in aka je me za a yi sallah a kai za a ɗauka a yi riga a yi riga a sa a yi sallah ha yanzu bayan an je me ake ba ya tsarka fata ta tsarkaka ta tsarkaka mutlakan ko ko a akwai kaidi hacci قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة قال ألا انتفعتم بإهابها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال ابن هلال أو ابن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلى أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر إن أكجيم فاتا تبس فاتا تاتركك تو in ya zama na fatan rakumi ne za a rago dinkiya akuya wayannan dabbobin da ake ci don fatan kare ne fa a fatan dabbobi da ba a cin kaman jaki kaman menene da menene kaman doki ga wanda ba sa cin doki kaman me a tukunna kare da alade matsalar su daban kaman kura kaman waɗannan dabbobi da ba a cin naman su su ma in aka je mai fata su ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba ta tsarkaka saboda me ayyuma ihabi duk fatar da aka je mai fatar ta tsarkaka akan waɗanda suka ce in an je mai fata ta tsarkaka za a ci to yanzu an je mai fatar kare ta tsarkaka ko bata tsarkaka ba an ihabi duk fatar da aka je mai Thank you. kaman kare da alade ayyuma ihabi fasaran ayyuma ihabi yake duk fatar da aka jeme duk fatar da aka jeme faqad sahura tabbas za a tsaka وہاں بڑے بنانے میں جانا ہے taba fa ka tamassu me yasa kake taba wannan riga da aka yi min jacket ko aka yi min da fatar ta tabbas na sai inna na kuma da mu ka a kasar maghribi wa ana ba da hajjus ma ba da ba da mutanen ba da wannan da kabshi قد جعله يبقى يعلم أبنائك والآن أرى كل ربائعهم لماذا يقول ينقص ويأتوا بالسقاط يشعر في الهدف سرعة هذا الطلقات تسعنا الشهر مجموعة وقال ابن عباس شعب الله عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

آپ کو جی میں پاس wannan hadisai sun gama sai kuma a fiƙi wa yake cikin wasu tsanani farko fatar da ake magana muna da fatar dabbobin da ake ci muna da fatar dabbobin da ba a ci a cikin dabbobin da ba a ci akwai fatar wacce suka fi kazanta aka fi aka fi sama su aka fi cin su kamar alama da kare fata guda uku kenan ko jere da shan waɗannan kawo waɗannan dabbobin a kan kashe-kashen su da gaba su kana tsazzama ke hadin ko da dawo su horo ya shafe su na ba a ce bace dabbobin ake cin naman su ne. Ma da duk fata da ya tsazzama ake mabi duk fatan da aka zo ne. Na rana ku to sa'an ya shafi fata da ya mace dabban da ake ci ko ko da ba a ci duk ya shafe su ko da shafe su ba wanda muka ce ya shafe su din amfani ka ba a da shi ko ba a yi ci matsala ta biyu matsala ta uku za a yi kuma da a hauka a yi sallah shi a ya yi mai da shi ya riga a yi mai da fata ne na a su saka a yi sallah akwai wani tsakanin ka saka tufa da kai sallah a kan ba mun ba da ku shi ne a suka ce in ya ta mazuwa malama sun ƙara gona ne ke da ba da kuma ba a cikin in an je da kwakwar mushi wa qara'atuha bi tabahi a sab'ati mazahiba yace in an je da kwakwar mushi fatar ta tsarkaka yake malamai sun ƙari juna ilimi ɗaya ɗaya ɗaya har sau na kuma guda uku aka samu wani ya tsara wani ya ce bai halatta wani ya ce za a ci wani ya ce ba za a ba mana da biyu ke na ko su ma wata da kiyaye su da barka su sai da suka a je a dawo a je a dawo aka samu hadisi bakwai akan kawar manzo Allah ayyara ihadin duban wa tasbahu da ba ku hubbahu ma hada انه لا تهاجم الجنازه ما يعجب لنا هذا الا كونها حزاء وهذا حزاء لها وغيرها ما هذا هذا الكثير ذك وفاقة الألزيم من فاقة الفتاة يجي فاقة الكرام وفاقة الألزيم ذك فاقة الألزيم من فاقة بل فاقة الكرام لفاقة الألزيم ما معناها في هذا؟ ya yi wa nan ya jirgin a kan haka na da yake ma a sai ka ne ya yi wa ya yi bisa ya da fata a cikin abubuwa za a zuba shinkafa za a zuba za a zuba ruwa za a zuba kowa a ma ya wa gane yake babu bambanci tsakanin dabban da za a ci naman ta za a ta ci naman ta da dabban da ba a ci naman ta ba in ya duk abin da za ka ma halatta sai dai kare ba a sanki وعن عمر عن ابي ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مما كان فرق رأي أبي هريرة عبد الله بن مسعود شنو مذهب الشافعي بعد الصلاة على duk dabbar da aka je ne ba ta ta farkata za a amfani da fatan da aka je ne a cikin abin da ya bushe kamar hatsi da kuma a cikin abin da ya ji dani kamar kamar za kamar ya kamar kuma za a yi halatta mun ga ku wa wala mutane wala da wajen la yasaru da shaƙi shaƙin ne da jama'a da ba yi yace duk wata fata ko za a ci naman dabban ko za a ci ba in an je mai ba za ka fitar karkata ba وقال عمر الخطاب وقال عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وعائشة رواية عن أحمد وإبراهيم وقال رواية عن مالك

shi ne mazhabin ka yace dabbar da za a ci namar ta ita ce in ta mutu mushe za ka je ne ta ya halatta amma duk wata dabba da haramu ne a ci namar ta ko an yanka ko mushe din ko an je ba ta ba za ta karkata ba muna ne yau kenan wani yana hawani wani ba wani mai wani tabu na haya wa na rana mala ne na hulu la tsari da hulu ne da ila wanda ce duk fatar da aka je mai za a saka sai da alade kadai a kan haka kare ma ya shiga ciki kenan ba a kare ta shiga cikin ta karkata sai da kankazi kadai shi ne ko an jere fatar su a wannan manhaji za ka bata karkaka ba wa shi ma ma na ba abu hanifa wa shi ma ba na ba ya illa annahu yaqulu zahiran wa la yake duk fatar da aka je mai ta harkar sai dai tsarkaka zahiri na da batini ba a kan haka za a yi zuba sarki duk abin da ke ya bushe amma ba za a zuba abin da ke ruwa yana mai abin da ke yana kuma na zuwa shiga ciki ba مرأة وحفظت zuwa النساء دون العبادات وصلى عليها على بناتيه ya mai ki da kai sanna amma ba za ka yi dauka ka sa yi kamar da shi tufa da za su yi turta al'aura da kai ma. وهذا من أمر المشهور في نكاية أصحاب الأمر ماذا عن الإمام مالك هنا وين يجي في شهر وهذا الصادق ماذا wa الشدة يتبع الجميع والقلب والقلب والخنزير ما هو ne. yace duk dabban da aka je nifasa ta hadda kare da alhanzir duk da suka zahiri da batini za ka saka kai sallah za ka haka sallah za a zuba ruwa za a zuba man shanu za a zuba zuma za a zuba haƙi wa hada da wa hada zahir wannan ya haka da yanzu idan ana ɗaukar wannan da ba a wani a wani na Abu Hanifa والمذهب السابع مذهب بقي أنه ينتفع بكلام الملكة وإن لم تبدأ وإن لم تبدأ ويكون اتباعها في الروايات والعرفات وهو ما الظهري ظهري وهو رجل شاب ولبعض أصحاب الشافعية لا تفريع له ولا التفاتة إمام الزهري في فاتة مقوم عجيب بتاقة الزكاة على ظهر من أجيب شاب ما يعيش بشيء shi kenan Yeah. Eh. Eh. Eh. suka ce fata ga shi na Abdullahi Abbas ya faɗa yanzu suka ce muna zuwa akwai ba ta ba wani ba su da addini ta hujja suna tantar masu ta to amma ku da in kun kawo fatan su fatan an ji ne za ku haɗa fatan ce ko fatan da kare eh? amma ku ba ya amfani da su tunda an ya rushe shi Mm-hmm.

suratul ahzab yasa kana ya ga ta ba ta jama ta ce to ba ta jama ta ba ta amfani da ta

akan haka ya halatta ai amfani da tsaka bushe ko da halatta ba amma in arzani in arzani to wanda ya ɗauka zanjira na ya halatta ya tsaya ko halatta ba Yeah, I'm not even you. akan shi ko ta ba ta mushi sai ka nika ne in ba ka ma ba ba za ka ya ka wata matsala yake kai ka kafa ba a jini ba kana ɗauke da kafa mushi ya yi da aka kafa amfani da sai ka kama majama کو میں کیا سوستی ہے تو کبھی بڑا لگا nazari ba ma'ana ba mas'ala da kake wallahi kuma kana karanta fiqh a ana. sai ka mamaki abubuwa da suka faru bayan shekara kaza da yawa sai ba su yi magana su canci ne sai da wani da dama ya karatu yanzu wani da kyakkyawan ya cikin karatu Abdullahi Mubarak Abdullahi dan ce a yayin da ta jira annabi kuma fahimta ثم العاد ثم الفجر ثم النشر وحدة الفرق ما بقى النية تتساوى النية in ba ka kira ne ba ka shiga ba don ka tara dukiya ko jama'a ko kaza ko kaza ya baka lokacin an albarka ba ta kira ne a mataki na biyu a rayuwa a ba fahimta don fahimta tana riga a aiki da in ka da za ka yi aiki da abin da baka fahimce shi da kyau ba sai ne sai bid'a ta shiga sai kaza ta shiga sai na ta shiga yana ce farko ne na biyu fahimta sai na uku al'amun aiki ba ya ta kyakkyawan niyya ka yi ilimin ka ba ta ilimin ka kyakkyawan fahimta sai ka tafi ilimin sai ka yi da shi sai ka yi aiki da shi to bayan ka yi aiki da shi sai ka shiga hadda da hadda alhadasa alqur'ani ko kuwa wasu ayoyi ko surori ko hadisai magana fikihu magana wa ta rawa da ta fahimta ka kafa hujja ce a kama alqur'ani da hadisi matakin na kenan sai ka gama wannan kyakkyawar ma kyakkyawar fahimta aiki da ilimin da ka sani sa'annan ka haddace ilimin sa'annan ka je ka yada ilimi ka zama malami mai karantarwa mai wa'azi mai kutuba mai fada mai shiga wani mai shiga talabijin na menene da menene in ba a wannan mataka hudu kai ba ba yadda za a zauna lafiya da kai ba ba yadda za a zauna lafiya فقال كتاب إنما العلماء وإنما لكل امرئ ما نوى سأل بعض كامية كتاب فهمت وفهمت علما من الله كبت ده كده أضل عمل ده ده طبعا عمل ده درجة أخرى مبارك بعض التعلم بعض التعلم بعض التعلم shi ita mamma kan da yana kunna ya ma ko kanti kenan akwai kuma annabi ilimin hadisi da duk wani abin da ban ci ilimin hadisi sama inda masani masani a karanta littafai za mu zuwa karanta musula da mutum ya zurfi akwai kafar da za a ta a tafsir harshen alquran mutum kan kirkin alquran da kake so za ka karanta za ka mai tafsir littafai har da za ka wani za ka koshi sannan bangare na karanta a cikin na usulun fiqh bayar da gaya a kan waɗannan duk baki ɗaya har yanzu matsalar ba ta samu ba ta kankan su ba amma yanzu alhamdulillah an samu goyon baya ji da hukumar kansula sun ba da goyon baya su ya su zuwa da haka bisafin na islamu sai shi ma ya ba da goyon baya da ya yana ma na tsara na hadisi wannan tsarin

shi ne hafi aka sallame su sai aka zama malaman lokal ake ɗauko wanda ke karantarwa sai matsalan abin matsayin ilimi yana sauka a hankali yana sauka a hankali sai yanzu hubba ta za a yi a samu goyon bayan sarki masu hali masu mulki a tallafa wa bangaren nazarin addinin musulunci ya zama ɓangare ne mai cin gashin kansa a fadada a nemo malamai waɗanda za a ɗauki ko shekaru biyar za a yi ko goma ya zama an sallame su to za ka ga da hayaniya duk rikici ya ɗauki a Najeriya baki ɗaya amma in ba wannan hali da ake ciki ana a shiga ana ana bauta harshen da tuka ture ne a da turanci harshen turanci ingilish shi ake bautawa wanda ya iya kuma shi ne ko ba da hankali ko a sa abin da ke ciki ba su ne za su faɗa su ne za su yi kaza yadda za su tsara mutane tafi to za a mutum shi na wasu zai zama ba kyakkyawan niyya ba su da karfi a su da ba su tabbata zuwa yadda sun ba arnan dama da ake in ba haka mai yau ba za a tattauna matsala game da bangaren nazarin addinin musulunci ko larabci arna yana da hanyar ce ba kuma za a yi saurare shi saboda an saka shi yau da zai ya yarda abin da yi ba shi yasa ga sadaka jariya hmm. ya zama talaka ya zama talaka sarki ce ya da miliyan ɗari a gina ɓangaren nazarin addinin musulmi a fara da wata kasuwa ce ya bada dala kaza a nan kuma malamai masar a kasashen zo in shekara biyar suna karantar da 'yayan mutane wannan ce gwamnati ya bada daban kaza eh, lokaci ne za a yi cikin shekara biyar an gama abu ya ginu ya zauna zaman kansa Kana kuma kowa ya rike kuɗin sai janye da baya sai ga al'umma ta fa'idantu har abada har zuwa lahira mutum ana zana mishi lada yana yafa in suna kake so ka samu in rana kake so ka samu ka yi ka kishin kasar ka kano ka nuna kishin a ah, hausa da addinin musulunci da larabci ka nuna kishin addini da kishin kasa da kasar ka kano kuma ka nuna cewa kai kana son addinin musulunci sai ka kama addinin musulunci gata da dukiyarka da mutunka da alfamanka wa halman mujib abin da ke bukatar shi amma kullu kullu ba za mu yi gina makaranta ba ba za mu yi gina ba ba ba shi bane a ya wa fi zalika fannaka na fadil ya ana hukun na kullu na koyar da koyar ma za a fara da bangaren addinin musulunci ya maza ku karanta maza ku karanta kowa shi ya fiya ko shi dan kasuwa yana kasuwanci ya tashi da wannan ya za a kai da zai karatu zai gana zai isha shekara da uku hada wani babban malami yana kan kasuwa ya zama babban malami hakimi akwai da zai karatu yana hakimi ya babban malami har da zai tsaya uku da juma'a ba kuma da ya kaza ya da ya kaza dan boko ya aiki ya je tare da haka ne yana aiki da boko kuma ya ya ya fahimci addinin musulunci in ba haka ba wallahi ba za a samu sassauci na rigima da fitina da ake ciki saba san gajen gajeren idan gunci ilimi gajeren ilimi gajeren kaza kaza ka fahimci kuskure ka karanta guda uku ka fahimci daya biyu kuskure ka ka karanta biyar ka fahimci duk kuskure ya ba da mu lafiya da kai ba ba ku da mu lafiya da kai sai ba duk wanda ya da hali dan kasuwa mai mulki ne باكاساني a ولا تبوهي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون a أتوه أبعد حتى الكل أنا أني na تبنغر لنا عن الدين المسلمين أرقاء عايشين ɗauka ko ɗauka ko kananka da zai yi ba ka yaku kamar yadda ya zama da yau kamar da aka kasu ba ba ya zama wasu kamar da yau ne ya zama da ajiyar musulunci ɗan ɗan da hanta ta kama da hanta ba wanda ne kawai ta ba suna da wata da kai na ma'ana ga abin da wani sai kada ne suna da suna da suna da bakin na wani sai kada ne ke kai sai a kan da ta hanyar da karfi abin ne a zai yi Haka ne ba ta hanyar da ta bakin na su da mutane da wani nufin kai masallaci a cikin tsarin hadis da kuma da zamani ta wata haka da ba ma suka gaba da tafiya wani a cikin hankali. Ana yin wani da ya rukwa da ya fi ne akwai da yawa ne su fita ya wata dan yana da nafi fita kuma sarki a da ya haka ta haka da bayan bayan da akwai kowa da ba kowa ya kuma ina so ana fi fita ana ganin malam cikin talabijin ana masa fi fita a bana mafi a a bana shi ke nan ba ma ba ni da kwaye ba Thank you. من جسد أنا في بعض من الأخطاء أخطاء في أخطاء أخطاء مقعد أخطاء أي هذا تنظر لنا في آذار أخطاء بعض من هذا تنظر في مقعد أخطاء هذا هذا لا تسمى غير أخطاء هذا غير أخطاء وكما تعرف ما رجعت معنا الذين ضمن ليس بعضنا حتى يكون الضمائر لا يحرك راتب دار العزيز كما كنا كنا في مثل مصار ضمن بلدك فضل الله تبارك كنا من حج الجبعة صباح الصلاة وأنا نذكركم فاتت تقليلا مثل هذا الجزء أربعة أربعة أربعة أربعة في أقاري أربعة أربعة في أقاري أربعة في أقاري لا يوجد أي أشي فرق sai da aka fara a hankali suna hadis ana yi a hankalin lokacin abinai da abin da muke nuna hankalin suna gaba ana cikin wani da sa hadis ana bukatar sa kuma suna hadis kana son ka ga asmiyar da ba kana son ka ga da ba kana son ka ga التلفات كانت في جزيرة المعاصي كانت في كرة هذا تجمع هذه التفاهي بطبعا هذه ما رجعت في جزيرة هذا أتبع كرة هذا من بعطار الأسل هذا شيء شرطة ما كان هذا كما يعطي هذا كما في هذا هذا كما ينقال كما تشعر Rasa kepada yang Al-Quran Jangan kami ada kata Abang itu Allah Wa kumpulah Yang saya ada Yang kata Kata kata da Thank you. da ya kira shi tana da banza a gina mutum da ya yi a gaba ba amma yanzu an kwana da an ba da baya su da an duka ɗari ɗari duka ɗari shi yasa da wata wata kina da wani gwamna yana da wani manyan yan kasuwa na da wani manyan ɗan boko na da wani a ciki wanda ya karatu an yi a yi da sauran da hannun kafin alkiyama a wannan sana kano kada kar a ɗauke baya a kan a ɗauki kamar kar a wuce ina mutane kano kaɗai suke suna fashin su karanci a gina musulunci wannan a ɓangare ya musu kaɗan wallahi wallahi damar da ake ma ya musu kaɗan yi da ya musu zuwa yi da muka ko a ana kan abubuwa a wani wasu an san cewa duk da ya wasu a kan ana a Najeriya ina yayin da ba wasu yake ne ba kuma da in ba a bayan ba ba kai kana ta sake bayan wa kamar da kuke

Allah bagaimana sujud tapi mereka berbeda sujud yang irba mereka ada apa yang dilakukan syaitan kalau kita tidak sujud benda Kemudian ini, kemudian أن الله قدمت لكم لحظة سابقة ما يحصل كما قال الناس شغل الشيطان يعرف يعكس ويسري

duka ya yi gona ya nake wa ya ce mu ko wani ya duba nake wallahi ba mun yana yana ya ga duk da ya ce dai a kore shi makarantar ne ne da masu dake jika na kuka shi gaban kowa ba ba kai ne wani da wani ne wa'annan wa'annan duk da ne ba ma ka an kore shi makarantar kana ba ka kana biyan su yanzu na ba ha ba ta cikin asarar da ya tafi su ke ne na ba ha ta kuma da irhadiyan ta da su ke ba ta ya da su ne makaranta ba ha ba ha da ba ta cikin abu ta da Allah sallallahu alaihi su ne su ne da dan wa'in duk ba ha da su ne ya ba ya yana da nan ya ta hankali a hankali

shi ba za a sa ta ake da an da ake ana so don ne kuma a ga wani yake tare da kuma yayin mu ko a ana ana wasu ba ina ba da inda ba a ba ba ba ba da ina ne da ina ne ina da ta kuma ba ne inda da ya wani ne ka ko ba a jin daɗi to kuma ba da kuma hakkin ne ko ne ma ta ta ne ana sa da kuma ta ba ana ana ta ne mutum da ya zama kuma da kuma ashirin ya ba ta ne ya ta ta sai ne mun ga ne ai haka ne ta ta ta ya ba ma ce kuma ba ni da ne ko ba wai da haka kike kuma yanzu ai ai kana kai rai ya na da mutum kai kuma da ba kai ne ka ku shi da ta ya da ya ta na ka mutum ta ya da ta ya da ya da ya da za ku ci ne ku da kuma in ka ba ka da rai da ma rai ne da menene ɗan a ɗan wani da mai ne wani yawa wani wasu ɗan wa ko ɗan wa kuma su ba su zauna ba a lokacin da kake kunta kuma wallahi sallahi ɗan wa ɗin su ana ya kana zuwa ba su hanya za ta kuma ta kai shi ka sauci mutunci ya a ke tafiya kuma za su kuma ba ta samu wani abu wajen aboki da makaranta ba ta samu wani abu wajen karatu ba ta samu wani abu wajen su ba ta yi kuma ta da wata da kuma da yayin da ka kai ka da ka zane na kuma ki ma ta ji ma ba ta ได้ที่เกี่ยวกับเราเราเราที่มีการเดี๋ยวเราเด็กไว้แต่ยังไม่ได้ว่าเด็กไว้เด็กเกี่ยวกับเราเราเราต้องทำอะไรก็ได้ก็มีได้ก็ได้ที่มีอะไรก็ได้ก็ได้ที่เราได้ได้ว่าว่าอย่างว่าไอ้เด็กที่เป็นเด็กเราเราเป็นเด็กเอ๊ะที่เราเป็นเด็กที่ต้องเป็นเด็กเป็นเราเราเป็นเราเป็นเด็กที่ยังไม่เป็นเราเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เราเราเป็นเด็กที่มีการที่มีการแต่เราเป็นเด็กที่ไม่ได้ da hana ta fara kenan ya fi kusa shekara ashirin muna nuna ta wannan maganganu ba wanda ya ce wani haka su ce ta fama kowa na ta fara na da ne da ya kuma fara ta na kuma ta ce haka

ba ta da ake so ba ba ne ko da ya yi tsari wani ya ko har gabaran in da kuma ba an wani ya hana gabaran ba kuma ko kuma shi ke in ko haka ba wai an wani da ma hana ba ba ta gaba hana ko ta ta gaba ba ka kada kuma ba duk tsari ne na yi ba ko ta ba an gara ko ba ko a ta a kunna ko ta ta ta ne da ya kiri بسبب إثارة الفروق لأن ذلك الشكوى له إثارة مثلا له أداء مدرسنا أداء تكون مفروض أداء مدرسنا له أداء أداء يا رسول الله مرة أنا بقى ثم يطلع من كيف تحصل لما قابلته والله بالله بعد بعد اتباع أداء أداء أداء ما أداء Mereka ya, itu dia. Dan kita minta waktu itu kan bilang, ya, dia mau sudah iya, dia mau ada dia sudah lupa, harus mengaku. Ini dia tak jadi cuma mana di bawah kalau dia pergi lagi coba. Nah, ini apa sih? Tapi mereka mau jadi apa? Mereka mau jadi apa? Tapi bahwa kalau ada di bawah, dia semua yang ada di bawah, bahwa semua yang ada di bawah, dia semua yang ada di bawah. Dan kalau semua semua yana ta tafiya da a da ne Yeah.

أن التنوع كانت بالكتابة السبعة وإطلاع السنة كيف ترى هذا؟ وكيف تحصل هذا بهذا الأمة بهذا الأمة يطلع خصيصة إلى ان يتوب إلى الأمة الذي يتعلمها ما هو الأمة لأنه نفس الأمة يتعلمها بعد هذا فلا شرف جد أول قارة أن أمة النبي درجة بوقفة البركة النبي بعد أن ينشأ أن يصاب الأمة تستطيع درجة وأطلق القرى على أن التعامل لا يكون عليه في وجه العلم يتواجه في إجواجه وكمنا تبقى بأنه يتحرر أكيد وأنا لا يمكنني باية الصعبة والصبر حتى يصبح الناس وحتى عن هذا الثمن لا تستطيع ان تعاونه فمن لذلك دي احاطه بدون شويه الله سواء كان حدث اكبر او اكبر يمكن سواء حدث له الضعف وقرأ في قرار بقرار لا يؤذيه لا يهوه ما كان يعتقد نفسي ما بعرف ولا عارف لكن يقرأ يدك وقرأ كبيرة فكان حتى كبيرة تبارك وتعالى

để ta làm đó là người thầy học thì tất cả các bạn là người học để để để để ba để làm cái phần này đấy ờ, của để nên đó là cái chuyện của mình

Sebenarnya kita kebelah di benda itu sama dengan Bagaimana? Wajah apa? Wajah juga ribuan sama dia. ويقع السماء فإن السيران أنها الطاعة لا يجوز التورم في الجنبات بدرجة من الوجه بدرجة الطاعة والتسليم وطاعة الجرائم ويستفيد وتتجاهلها وتركوا الشر مجرم مغفران بوتها وحسبنا على الأمر الأكبر الأكبر يتوقع معه من الحساب ويركب له جميعا من جهل وحسائه وروح صائم وهذا التعافي هو من الحدث الأكبر استثناء أكبر من كل هذا وحسابنا والله على وأنا أقول في هذا الله خير وأنا أقول في هذا الله خير وأنا أقول في هذا الله خير وأنا أقول في هذا الله خير

في بعض أسفاره السوء في تصدق الدراما فكان حضر ضرب بيان اسم الله صلى لما موت الله تعالى رضي الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون الصحيح كثرة غير الجيش إن استطاع إخباري فقد يفكر بأن الله جدا عن آخرته. Sai ke sai kafin wa ta ta tsinki sai ta fashi. sannan ne ne ya yi zai fita ta ba a fara ba a zai kuma ya kwanta a tsarki kada ta yi kuma ne ya kuma ne ya kuma a yi kuma a ciki to ta kawo haka ya kuma da ana haka sai waɗannan yi neman farkon na na aisha sai an yi haka farkon mai zafi ya yi ciki ya ga wata kan ciki ya ga wata kuma wani da ta yawa da ta sani da ta ba da ta yawa da ta yawa da ta yawa da ta yawa da ta yawa da ta da ta ta yawa da ta yawa da ta yawa da ta yawa da ta ta yawa da ta yawa da ta yawa ta yawa da ta yawa da ta yawa Mereka yang lebih menyelamat yang berasal kata Dia berkata kamu itu Dia berkata kamu dari Allah rasa Masa dengan kata Nekanya Saya دینے گا سنگار سب بنا رہا ہو گیا dia banyak sebenarnya dia hanya orang di the airways nyaman dilakukan dilakukan dengan jadi dengan dengan tidak kita lakukan tidak tidak tidak lebih tenang. Tidak lakukan ini. Ini adalah ini adalah ini adalah

يا جواجه كل شيء يتوجه Thank you. أن بعضهم وليس حيوانات إن شرطية بالإسرائيل ما يحصل مع الإسرائيل ولا يستحق ولا يستطيع فيها بالإسرائيل وليس غير أربعة صلاة وأربعة سكن أراد إلى ما ترى عائشة وبعد ما إذا da duk suna nan da ke fita da ko ma ke shi ne da duk sai da kafar ka fita da ke an nan da ka ina da hadu su da su ta ma ta ka kuma Thank you.

فكران أنواعنا فكرة ناس سيدنا أبو بكر يزو الحالة وزعها أولى كانت من درجة كان كيمياء كارم أبكي أبكي فقال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق ووافق على رأي ووافق على رأي ذات التربة كانت كوي من ذا الله بجماعة ده يكون الرعبة كما ده يقول الرعبة وهذا هذا الطاقة رسمها الله تعالى وهذا أحد جاء suna da tsamuka ne wajen karkar jikin kafin gudanarwa bayan da ya ta kawo da mutane yake a wani yana fada yake ba da yana haka ba ya san da manzo Allah ya amma na ko ana nan ko ya ko la ta ma ya ya ma ya ko to ta ta da abin da ya ya ta da abin da ya ya ya ya ko da ba ya da mu ta ya ta ya ma da ta da ta ko ya ya ya ya ya ya ya ya yadda kake tun da ya a wani ya faɗa to ya ba shi da ba ma da ne ya ba ta jimura da

shugabannin duniya da ke da ta kama ta kuma da ta cikin rikiri da shi ne su niki da Na kare a ta isa ta kama ba duk da ta da za ta yi shi cikin rashin jin daɗi ran ta ba ce. Kuma ta yi karfe ba ta wani ba. كيف الله بأول بركتكم يا آل أبي بكر يتباهم الجمر فرق البركة الفلسطينية إلى عالم أبو بكر يا عائشة إذا رأى البركة كنت البركة كنت أتكون فرد آل الإيمان فقال آلنا ما يحدث طبعا من الدجال الذي يترك عليه وهو أن يثبت رجل أكاد بحر وكيفه ba Allah ya sa kowa ya san ba ya faɗi masa ya kawo

da aka na da bi ta kai da na da ba da ya ce mu na ta ce mu na ta ce mu da ta ne ta mu ta ce ba wanda ta farko da ke ta ko ya ne da ta ne ku ya ne da ta ba kana da ta da ya awa da ta da ya kuma da ta ta da ya ba da ku ta da ya ba awa da ta da ya da ba da ta ba da ta ne ya ku ta ba da kana ta albarka

أنا ما أعرف كيف ما ما يشاء الله يرجع ده تذكر قال حدثنا احمد بن حنبله قال حدثنا ابو اسامه وعن ياسين قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو اسامه وابن بشير عن حامد عن ابراهيم عن عائشه عن يحيى عن عن عن عن عن لذلك ضلالتها الشخص يكتبوها آلاته ومن أقواله أقوال أعلى أقوال أحلاك التجربة فأعطى أقوال أقوال أقوال أقوال أقوال ما كانت مجبرة مجبرة مجبرة مجبرة مجبرة مجبرة

Thank you. की प्यार अल्लाह के मंदिर के मंदिर में आता है जहाँ पर हम कहें कि प्यार कहते हैं उसे हम उतरे खुदे हैं ये द्वार संग्रह होता है क्योंकि क्या कहने की बगैचा जो हमने हमें जिन तक सबको पेश करके हमें हमें सुनाई नहीं करेंगे इससे क्या ऐसा गलत लड़के कहते हैं हमने हमको जिससे इन बातों में कह सकते थी लेकिन हमारे तो सब हमारे तो सब कि हम सब जो सब अजान के लिए हमारे वहाँ हमारे जो है وبعدين لما يتنقص الرجال رجال على ثورة مصنعية البحثة البحثة الفلسطينية يغير بعض في أشياء مخصوص الشريف الله أكبر

ne na hablu min nasari an kasance wata akwai sarkan wuta a wuyanta sakamakon da Allah ya sauka musu kenan to wasu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da a ashirin da biyar na na da na shekaru arba'in suka ɗaura aure shekaru goma sha biyar ke sai ya zama a rasa kasuwanci a cikin dukiyar ta ne ya kasau kaya sai ta ga yana da albarka da samun arziki a ciki su maza ana sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai ya ce wani wani kare da ya ce ya kojin jira ya ta'abbadu ya ta'amma yana ciki yana tunani yana tunani ya yi a al'amari ya tabarbare rayuwa sai ta lalace al'amari duk ba shi ba shi sai a sai da ba da ya ce sai ya dawo wurin da rafa da ta sai a masa wani abinci kuma ya ne ya ta mata sai ga malaika jibril ya zo mishi اقرأ بما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأ يا أخي yana zammiruni zammiruni yana cikin mahadi da abin da bai abin da bai karkata zan yi akan da ya rage da ya rage sai ka ne sai ya ya ke ya ke Khadija na jin mu kai ka tsoro kada ya zama wannan abin da ya zo mana kai ne ya ka ce wallahi la yuzika والله تلاهي أنا على ذلك تعبد بكيبا دم يا الله ذي تعبد بكيبا إن الله لا تقيم الرحم لا تقوم بكيبا كان عند زمانك وقف من كان كان سوكا نويا مدن بقاس إذا لا يعلم وتكره الدعوة وتكره الدعوة كان دعابا وتكسب المعلومة والبحث عنه فكان خامس وتحين أنا واحد الحق وأن الناس يقولوا لا suna na Khadija da kwakewar ta a cewa ta tabbatar da cewa Allah ba zai taba tarar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ku gani ba mu ga mu gani ka ai ke ce ina gani ka ai ke ce ina gani sai ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cikin jama'a ka ai ke ce eh. sai ta ba ka ga ke ke ce samu eh. gani sai ka kama kifar da kan daga kasa daga shi shi da ta fara ɗagawa ta ana ya ce ba shi bane ai ba ga ba shi bane na shi ba ba ba an sai ya ya ya da isra'ila ne idan kuma a yi shi kuma ya sai na da ne take ya wani shi ka kasuwanka sai ce masa mai kike bane sai masa kaza kaza kaza kaza kaza وقال الذين يدعوك لأنصرنك نصرا مؤثرا ليس لي فيها جزعا إذ يخرجك قومك yace in kana haka na rayuwa kai ranar da zaka bayyana zan taimake ka zan baka cikakken goyon ina ma da ranka zai zo ina da kaza kaza ina da kuruciya in qaumuka lokacin da ku al'umma ka za su fita da shi kuma ya kawo manzo Allah ta mun aiki kawo ku da yahu wai ya fita da rana bi sai sai ba duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an kiyaye sai ya samu kiyaye sai an yi ayyuka kiyaye sai a dawo da shi sai ka kuma to a sai wata ya shigo da shi ne ya ce ba a ko a cikin mutum Allah sai ya ba a ko wani suka ce sai ya hau da kamar ba sai na aka jime ma mai wata in na da zai ba. wani ce ko a shi ko a shi ko a shi da wata ya ce ma a kan ya zuwa. shi ba a ne da ce ba a shi ta ce ya Allah abokin na yi jinkiri. Ya shi ya yi ba a ɗari tun da wani ya zai da zuwa. to shi ne a haka cikin sarki sai masa sai ya saukar da sura wannan tana da ya haka ya yake ya hika ya kauce wannan tana fada wannan tana fada sai Allah ce wasu hawan laili idza taja Allah madaukakin sarki ya ruwa ce ma wadda aka rabbuka wa ma